Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Za ka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagari iyayen shi za ka ga an kawo ɗalibi bayan ya ki jin magana iyayen shi can maimakon su ja ɗansa a jiki su tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai faɓa mace bale ya sa ya zama mutumin kirki. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsarin karatun da ake tura kananan yara da sunan almajiranci. inda a jihar Zamfara ake samun ƙananan yaran da aka tura karatu da shekarunsu ba su kai biyar ba. Wakilin a Zamfara Abdulrazak Bello ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin batun da suka hada da shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmed bin Umar Kanoma da Hassan ‘yan buhu magidanci kuma shugaban ƙungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh mutara Zawiya. Ga Abdulrazak da ci gaban tattaunawar. to malama bisa ku an da an ce zawiya an san kuna kusa gare su da yawa to irin kalubale kuke gani yara suna fuskanta kalubale wani sa'in daga inda aka kawo yara kamar misali za ka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagari iyayen shi Za ka ga an kawo ɗalibi bayan ya ƙi jin magana iyayen shi can maimakon su ja ɗan ɗansa a jiki su tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai kwaɓa mace bale ya sa ya zama mutumin kirki to an fi samun matsala irin wannan mm-hmm. kuma akwai irin ɗabi'u ka ga yaro ya canza kila ana shigar da shi kila daga sunan zuwa wanke-wanke ko neman bara wasu gidajen da basu kamata ba sai ku ga ɗabi'un sun canza kuna cin karo irin wannan to gaskiya mu da yake almajiran ya mafi yawanci sun fi ƙarfi ga sana'a to kuma cikin su na tashi sai dai ba za ka rasa ganin na cikin gari ba za ka iya ganin irin wannan tunda kaga kamar su wa'annan za ka ga da wuya ka ga almajirin ya da ƙazanta ko bai da sana'a. Muna magana su wayannan yare ƙanana da ake kawowa eh. in kuna ganin su wani hali kuke ganin cikin Akwai damuwa akwai tausayi wani ma za ka yi kokari kamar da shi kamar ɗan kaɗan ka kiyaye mishi abinci ya rika zuwa yana ansa kamar ɗan koko da safe an saba yin shi na sadaka gida abinci da rana dai abin da za ka ba yaro kamar guda biyu uku wani sa'in ma har yara goma ba za a rasa abin da za a ba su ba a cikin gidan malaman zawo. Yin bara a makwantai ne bara a kubai yin bara a makwantai ai ba za a ji ba. bai ma ai ba za a ji ba yin bara a mahallan da ba za a ji ba kaga kayi bulayi bara a kubar yara ne bara da bulayi bara a kubar yara wakiltar iyaye maza a wannan zaman malam hassan yan buhu sai kuma mai wakiltar iyaye mata hajiya nafisa sheikh murtada zawiya tare da wakilinmu na jihar zamfara abdulrazak bello kaura To bari mu ɗora a akar lahu kukan samu korafe-korafe da dama daga makarantu daga uwaye daga ainihin sauran mutane cikin gari. Wasu na ganin cewa yawan aurace-aurace a sake auri wannan a sake ta a auri wannan ko a ta haihuwa ɗaya barkatai sai ya zama sun cika gida mutum bai iya kula da su ya gaba da ɗauke su ya kai su a wurin bara wasu kuma na ganin kan masu irin zuwa ciran ne suka ganin cewa su kwashe yaran su kawo cikin gari su ban sanya kuke samu irin wannan ƙorafe ƙorafe duka wannan ana samu akwai dai waɗanda tsakani da Allah don suna son ƴaƴansu su je su samu ilimi kuma a wuraren da suke babu wani kyakkyawan tsarin da za su samu ilimin wanda in ba su yi wannan hijirar ba to ba za su samu karatun ba wanda kuma a inda an ka hito baya da yawa wuraren da in ba don hijirar nan ba ba don almajirancin nan ba da ba a samu ci gaban addinin ba gaba ɗaya to akwai waɗanda tsakani da Allah ne manufarsu kenan tunda zaka ga wani ma yana son yaron shi ya rika mashi aiki amma ya ɗauke shi ya kai makaranta kuma za ka ga wasu suna kulawa suna ziyarar 'ya'yan suna kai musu duk abin bukata to irin wanda ka faɗi akwai waɗanda gaskiya ana iya fahimta haka nan ne wanda zai kawo yaro ya watsi da shi in ma an aika mashi an ce zo ga matsala ko rashin lahiya ta yaron shi bai zuwa shi mararraba ya biɗa da shi akwai irin wannan ne wanda ko da cikin garin wani zaka isko bai kai almaji bai kai yaron makaranta ba amma yaron sake yake haka nan yayi ta yawo cikin gari hamla ya she to akwai waɗanda gaskiya niyyar su nan wata wasu kasawa ɗin ne wasu mararraba suka biɗa da yaran wani ma yana son ya tafi unguwa sai ya gaya za shi, to bari ya zo ya kawo yaran akwai masu irin wannan niyya wadda haka za a kasa uwayen a matsayin manufar su ga sha'anin almajiranci din. To Mala Hassan, kaji an taɓo maganar cewa masu zuwa cirani su bar yaran. kuma akwai matsalar da yanzu jihar zamfara ke gano sha'anin tsaro wasu an kashe uwayensu wasu kuma a kawai uwayen sun hijira ne sun baggari ban sani ba kuna cin karo da ire-iren wa'annan eh gaskiya muna cin karo da su saboda galiban ka mu muna harka ma musamman mu 'yan kasuwa ne to za a kusan kowane lokaci lokaci ka kai ta kasuwa kayan ma ka fara hulɗa da wa'anda ka saye da sayarwa ka ka ci karo da irin wa'annan za a ga kowa da irin matsala ta wani uwayen ma bai san inda sun kai ba wani kuma a'a kawo shi ɗan an kai amma waɗanda aka kawo shi wurin su ba a kawo abun da za su kula da shi ba to kaga irin haka din dole ne a ce su dai dole a bangaren za ga ita hukuma ya kamata a ce an shigo irin wannan bangare domin na san inda an kai to ba a jihar Zamfara akwai hukuma ta musamman wadda ha kula da su kansu makarantun allo da islamiyoyi wadda kuma duk lokaci bayan lokaci gwamnati na ware wasu buhun abintaya inda ake bayarwa ana kula da irin wannan makarantu to akwai buƙatar gaskiya irin wannan lokaci da jihar Zamfara muka tsinci mu to ya kamata a ce su shugabanni a ƙarfafa wannan bangare domin ganin cewa an ƙara inganta. Malama na Nafisa Shaga Murtala Zawiya, za ki iya ɗaukar ƙaramin yaron ka shekara ki kashe bara wani gari? Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? Saboda duniyar ta canza da a ce duniyar da ce zan iya kai shi. Saboda malaman daɗin ba su ne na yanzu ba. kulawar da ba ita ce ta yanzu ba tsaron da ma shi ne na yanzu ba mm. halin da ake ciki yanzu ya fi ƙarfin malamai ya fi ƙarfin iyaye to ya kamata a ce mu kula ni da yaro dan shekara hudu gaskiya ba zan iya kai shi karatu ba dama dama ya kai shekara goma to zan iya. To amma yanzu da ake kawowa da za a tambaye shawara waye suna neman shawara me zake ba shawara kai irin wannan? Zan ba su shawara su faɗan su yi wayo ya kai shekara daga bakin goma nan ko tara kamar yadda malam ya ce daga shekara tara ko goma to ana iya kawo su akwai balar tsari da bangaren addini a ce kuna kallon lamarin na almajiranci duk da akwai masu ganin ma kenan ma tsarin ma gaba da kwata bai kamata ya zo ya kamata a ce an da shi ko kuma a inganta shi ta da ka ko bayanin cewa a samar ma yaro wurin bacci da sauran abubuwa malam da za a ba al'umma shawara ya kamata inganta tsarin na almajiranci wa shawara za a ba al'umma shawara cewa watan a nan yanayin ƙasanmu da kuma halin da ake ciki yanzu bayyawa a kawar da shi a ce gaba ɗaya saboda in an ka dawo an ka diba aka yi nazarin fa'idodin da ya haifar shi wannan tsarin din na almajiranci ya haifar da manya-manyan malamai ya haifar da masana alkalai limammai da duk sauran wasu da aka bukata sai ka isko almajirancin nan shi ya haifar da su duk wanda ka zauna wani babban malami sai ka tsammanci sai ka ɗauki cewa ya je ya yi karatu an kai shi makaranta gari kaza ya yi karatu a gari kaza watan za ka samu cewa asali ba garin su ma yake ba daga nan hijira ya ta yi wani gari saka za ka ɗauko haka nan duk manyan malaman da sun ka kawo makarantu garin nan in ka ɗauko tarihinsu daga wasu garuruwa suke sun zo ne da sunan karatu kamar yadda an ka kawo ga mu irin mu ƙanana kaga misali miya kawo mu karatu da sunan karatu ba kasuwanci ba ba komai ba kaga kuma da in na fahimci akar makallawa kai ma sunan baraka zunan almajiri shi kaga na taso daga garinmu wanda kaga daga mu na taso an ka na zo makaranta ni ma ni ci da karatu ni ci gaba da ni ma har ni kafa makarantar to amma tun da na kalli ni na kafa makaranta ta almajiranci ina da ita amma zan batta ga tsari na da a'a dole sai ni zo ni shigar da tsari ingantaccen tsari wanda ya taimake mu yau ina gode ma Allah cikin almajiran da mun ka karɓo daga garuruwa akwai masu digiri biyu akwai masu digiri ɗaya da yawa akwai waɗanda NCE gare su akwai waɗanda kaza ga sunan ne waɗanda asali almajirai ne. Ta mako akar makalla sun tafi kawar naku almajiranci shekara nawa kila aka ɗauka yaro makarantar wancan lokacin. Kamar yadda ni ce zaka isko shekara tara shekara goma zuwa sama. Yanzu misali ko mu yanzu babu yadda za ka yi a makaranta ta yanzu ta ɓangaren almajiranci ka kawo yaro ko ɗan shekara bakwai ba mu karba. Tunda ba mu dai da tsarin da muke ciyar da su irin wannan ciyarwa amma muna da tsarin da zaka kawo musu abinci su dafa to dan shekara biyar na iya dafa maka shi abinci dan bari dan shekara hudu bari dan shekara uku <laughs> to kaga tsarin mu yanzu sai yaro yana da haddi tun form din da zaka gani mm. to yaron nan sai ka wani ma in kace kaza da yawa ma wani zai ce mana ai dan shekara tara ne ko goma mm. amma da an kawo shi mun kaga dan karami ne mu ce hankuri ko ya <laughs> koma da shi gida <laughs> to madalla da alama an fara samun hanyar inganta tsarin da fatar haƙa za ta cimma ruwa Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma da Hassan yan buhu shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara da kuma uwar gida Nafisa Sheikh muktaka Zawiya. Sai wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.